Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau ranar Laraba bakwai ga watan Disamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Masu zaɓe a ƙasar Ghana da ke Afirka ta yamma sun fita zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa. Adadin mutanen da suka rasu sakamakon girgizar ƙasar da ta afko a Indonesia da safiyar yau Laraba na ci gaba da ƙaruwa. A shirin namu na yanzu za ku ji hira da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri yayi da wani babban jami'i a kungiyar masu sa ido a kan zaben kasar Ghana game da ayyukan kungiyar. Bayan haka za ku ji rahoton bayanin ministan da zirga-zirga jiragen saman Najeriya Hari Sirka akan ma'aikatar da yadda wato wadda yake kula da harkokinta. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar Ghana akan zaben da ake yi yau a ƙasar sannan kuma za ku ji rahoto akan wani taron tsaro da aka yi a jamhuriyar Nijar wanda ya haɗa ƙasashe takwas daga yankin Sahara bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. masu zaɓe a ƙasar ghana da ke afirka ta yamma sun fita zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa john mahama da ke kan karagar mulki a yanzu na neman zama shugaban ƙasa karo na biyu inda inda yake takara da shugaban 'yan adawa nana akufo addo wanda ya kwada da ƙasa a zaɓen shekaru hudu da suka wuce akufo addo tsohon ministan harkokin waje ya yi amfani da yanayin ya amfani da yanayin tattalin arzikin kasar ghana ke ciki domin yin kamfe inda yake kalubalantar mahama da jam'iyyarsa ta national democratic congress da rashin cancanta ghana na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fitar da mai da koko da kuma gwal amma mulkin mahama na farko ya samu tangarɗa da faɗuwar farashin mai a duniya wanda ya jawo tashin farashin kayayyaki gwamnatin kasar ghana ta karbi bashin kuɗi kimanin dala amurka miliyan 918 daga hukumar lamuni ta duniya wato imf shugaban kasa ya kewaya kasar a lokutan kamfe domin tallata sabbin hanyoyi da kuma yadda zai aiwatar da ayyukansa ghana dai ta kasance kasar da ta ci moriyar demokaradiyya a nahiyar afirka amma kamfe na wannan shekar ya fito da barazanar tsoratar da masu zaɓe da kuma damuwa kan ma'aikatan zaben Adadin mutanen da suka rasu sakamakon girgizar ƙasa da ta auku a Indonesia da safe yau Laraba na ci gaba da karuwa. Jami'an wurin sun ce kusan mutane 97 ne suka mutu da kuma ɗaruruwa da suka jikkata a Fadijaya, yankin da ke kusa da inda girgizar ƙasar ta afku, wanda yake a ƙwarya arewacin tsibirin Sumatra da ke Indonesia. Garin mirudu na ɗaya daga cikin garuruwan da girgizar ƙasar ta shafa sosai. Girgizar ta kada gine-gine masu yawa ciki har da masallatai, shaguna da kuma gidaje. Masu ayyukan agaji wasu daga cikinsu na aiki da manyan injina sun ci gaba da bincike cikin barbashin gidajen domin zakulo mutanen da gine-gine suka binne. Hukumar nazarin karkashin kasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar wadda ta kai maki 6.5 a ma'auni ta faru ne kusa da garin Rowlett ita kuma hukumar nazarin yanayi da ruwa ta Indonesia ta ce girgizar ƙasar bata haifar da ambaliyar tsunami ba. Indonesia dai tana wani bangare ne a duniya da ya fi da wato da ya fi kowanne fuskantar girgizar kasa. A shekarar 2004, girgizar kasa a tsibiran Sumatra ta haddasa ambaliyar tsunami wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane 2,300 a Indonesia da kuma sauran kasashe. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na mari Amurka daga nan birnin Washington DC. 'Yan tawayen Siriya da ke cikin birnin Aleppo da aka hana masakat sun yi kiran da a tsagaita wuta nan take na tsawon kwanaki biyar domin tabbatar da an kwashe fararen hula daga yankin gabashin birnin. 'Yan tawayen sun gabatar da wannan shawara yau Laraba da safe, 'yan sa'o'i kaɗan a bayan da sojojin gwamnati masu samun goyon bayan Rasha suka kwato akalla kashi uku cikin hudu na unguwannin tsohon birnin Aleppo, wanda 'yan tawaye suka kama suke kuma rike da su tun shekarar 2012. 'Yan tawayen sun bayar da shawarar kwashe mutane kimanin 500 da ke bukatar jinyar gaggawa a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Har ila yau sun gabatar da shawarar da a ƙyale sauran fararen hular da ke son fita daga birnin su tafi yankunan karkara na arewacin lardin inda da ba sojojin gwamnati maimakon a ce su koma makwabciyarsu lardin Idlib inda jiragen saman yaƙi na Rasha suke yawan kai hare-hare. 'Yan tawayen suka ce da zarar an warware wannan yanayi na jin ƙai to za su tattauna akan makomar Aleppo. Har yanzu babu martani daga gwamnati a birnin Damascus game da wannan tayi na 'yan tawaye. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya dawo kan hanyarsa na janyewa wato na janyewa Amurka daga manufofi na shishigi kamar yadda ya ayyana a yakin da yake yi na kamfe a lokacin baya. Baya son sojojin Amurka su rinka yin aiki a wuraren da bai kamata Amurka ta yi aiki ba. Yayin da yake jawabin godiya ga taron magoya bayansa a Fayetteville da ke jihar North Carolina. Trump ya ce a maimakon haka za mu mai da kai akan murkushe 'yan ta'adda ciki har da 'yan kungiyar Daesh. Trump ya ce za mu dai ruguje gwamnatocin kasashen waje waɗanda wato ba mu san komai a kansu ba waɗanda babu ruwanmu da su. Ya ce lallai Amurka za ta kawo ƙarshen abin da ya kira shiga shara babu shanu wanda yake kawo rikici. Trump ya yi alkawarin gina dakarun Amurka amma domin kariya ba wai don barazana ba. bayan tambayoyi akai-akai a yayin da yake kamfe na auna NATO da sauran ƙawayen Amurka, Trump ya ce a ranar Talata yana son ya ƙara danƙon tsohuwar abokantaka sannan kuma ya nemi wasu sabbi. A wajen taron dai, Trump ya ayyana zaben tsohon janar mai ritaya James Mattis a matsayin wanda ya ayyana a matsayin sakataren tsaro. Trump ya ce a ƙarƙashin mulkinsa, wannan mukami mai mahimmanci za mu ƙara gina sojojinmu, mu tarwatsa tsagiru, mu kuma tunkari maƙiyanmu gaba da gaba domin dawo da martabar lafiya Amurka. To a yau Laraba ake gudanar da babbar haduwa ta karshe ta waɗanda suka kubuta da rayukansu daga farmakin da ƙasar Japan ta kai kan tashar jiragen ruwan Pearl Harbor a Hawaii shekaru 75 cir bayan wannan harin da ya sa ita ma Amurka ta shiga cikin yakin duniya na biyu. Abubuwan da za a yi sun hada har da zaman tsit a daidai lokacin da jiragen saman yakin Japan suka fara ruwan bam da ya kashe mutane kusan 2,400 kasari sojojin ruwa na Amurka. Har ila yau akwai bikin azafaranni da wasan baduja ingila da kuma shawagin jiragen sama irin na wancan zamani wani abin tarihi kuma zai faru kwanaki ashirin bayan wannan buki a sansanin mayakan ruwan a lokacin shinzo abe abe zai zamo firaministan japan na farko da zai ziyarci wurin tunawa da waɗanda suka mutu a wannan farmaki ta sama da ƙasarsa ta kai sai dai kuma waɗanda suke sa ran cewar firaministan na japan zai nemi gafara haƙar su ba za ta cimma ruwa ba sakataren majalisar zartaswar ƙasar japan yoshihide suga ya faɗa a birnin tokyo cewa makasudin wannan ziyara da mr abe zai kai shine karrama waɗanda suka mutu ba wai bayar da haƙuri ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da batun zaben kasar Ghana inda jama'a kasar ke kan kada kuri'a yanzu haka. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya gana da babban jami'in kungiyar masu sa ido a kan zaɓe ta cikin gida da ake kira Kodiyo a kan yadda suke gudanar da ayyukansu ga abin da Sheikh Arma ya aibu ke cewa. haɗaɗɗiyar ƙungiyar ce wadda take haɗa kan ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar arba'in da biyu wanda yake muka haɗa kai muna duban lamarin zaɓe kan manufa neman kiyaye ko kuma hana magudi ko kuma wani bahaguwar hanyar da mutum ke samun cin zaɓe da ita banda wannan kuma akwai wata sabuwar salo na lissafi da muke yi saboda kidaya eh, zaben da aka yi watakila kafin a ƙara zaben mukan iya mu gano irin yadda cin zaben zai kasance amma da yake ba mu da iko fiskan constitution mu ambata natijan zaɓe sai mu jira sai ita jami'in da ke kula da lamarin zaɓe zanta ambata nata sannan mu ɗauki wannan mu kwatanta mu ga cewa ko abu ya tafi daidai ko bai tafi daidai ba. To idan kuka eh. samu irin hakan sakamako da abin hannunku ya ci karo bai yi daidai ba menene abin da kuke yi? a abin da muke yi ne kawai mu za mu yi garaje wurin ambatawa ba amma sai mu yi zance da ita jami'in saboda manufanmu ba shi ne mu fito da wani saɓani wanda zai ta da hargitsi ba sai mu daidaita mu kawo namu irin lissafin su masu kawo nasu saboda akwai alaka mai kyau na zantawa tsakanin mu da su eh, don kada zama muna son mu kuma mu zama su cikas cikin aiki mun yi wannan irin alakan da su har ya kai ga kafin ma su su ambata nasu ma sai sun nemi su ji ta yaya namun ke tafiya don a yi lissafi yadda ya kamata Eh, saboda aikace niya mai kyau ko kuma kawance mai kyau zama yana yana mm. gudana. Wato irin wannan ayyukan da kuka yi a baya ya su jam'iyyun siyasa ya suke karban wannan aiki naku da kuke yi. Suka suna karban lamarin mu sosai saboda adalcin mu ya fito karara ya fito fili dukkan kuma sun yadda kaman ba yau muka soma ba saboda eh, muna da imu ba labarin da yake ana yi a yi dogaro bisa kai don a tabbatar da eh, wani abu imma ya te musu daidai ko bai te musu daidai ba mun iya mun gwada kaman ba mu karkata zuwa ga wata kungiya daban eh, wata guda saboda mu mata wani taimako mata wani gudunmawa mu bata wani dama ta yi magudi duka mun gwada musu kaman a'a ko kai ne wane ne wane ne za mu hana ka yin wani maguɗi kuma idan ka yi maguɗin in ya bayyana gare mu kuma za mu bayyana shi ga jama'a su sani saboda. to sha akwai wasu jam'iyyun da na ji su ma suna suna ikirarin cewa za su ambata sakamakon zaɓe don gudun kada an samu alƙalluma da ke gwada su su yi nasara kuma a zo a juya wannan abin a matsayin ku na masu lura da harkan zaɓen ya kuke ganin wannan ikirarin da suke yi. a in sun yi ikirari ba bai dace da kungiyar eh, tsarin eh, eh, demokradiyya mu ba na constitution sun keta doka kuma wato dokan kasa za ta ta ci su tara saboda wanda aka damka iko a hannunta kawai da za ta iya ta bada ikirarin natijan zaɓe kawai ita ce electoral commission ita ne kawai dukkan wanda ya fito da wani abin nan gabanin natan to zai tabbatar da wani tashin hankali kuma doka zai ci shi tara insha Allah. To menene bambancin ku aikin ku masu sa ido na cikin gida da kuma waɗanda suka fito kasashen waje sannan kuma menene hulɗan ku da su a wannan aikin da kuke yi? Hulɗa ne wato hulɗa tsarkakakkiya hulɗa kuma mai kyau na gudana tsakaninmu da su ina zance da kan nan kodiyan nan akwai wanda ake misa NDI to hakan nan kuma akwai na ECOWAS su ma suna yanzu nan na mazance da kai da ranar nan muna muna shiri mu samu saduwa da su hakan nan ma akwai na EU su ma muna da shirin mu saduwa da su banda sun kuma hatta yin wurin wurin tallafi ma sukan tallafa mana da yake mukan dace a huskan eh, manufa to madalla mun gode baba yakubu Kafin ku ji ra'ayoyin masu kada kura a ƙasar Ghana, bari mu leƙa Najeriya. Da shike yau ce ranar yin faɗakarwa a kan harkar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya zanta da ministan zirga-zirgar jiragen sama na Najeriya Hadi Sirika akan ayyukan ma'aikatar ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta duniya aikawa ta samo asali ne daga wani babban taron kasashen duniya da aka gudanar a birnin Chicago na Amurka a 1944. A wannan taro aka rattaba hannun dokokin sufurin jirgin sama da ke ta sararin samaniyar kasashe, rajistar jirage, tabbatar da tsaron fasinjoji da sauran ka'idojin da kasashen suka sanya wa hannu don jagorantar wannan bangare na ke zo In ka ɗebe wasu kasashe kalilan da ba sa karkashin wannan yarjejeniyar kamar ƙasar Tuvalu, Macedonia da tsibirin Cook da ke yankin Pacific da sauran kasashe membobin Majalisar Ɗinkin Duniya na mutunta wannan ka'ida. Zuwa yanzu dai an yi bitar ka'idojin sau takwas don dacewa da sabon zamani. Najeriya dai na mutunta dokokin na duniya in ji ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika. Sirika wanda ya ce tashi da saukar manyan jirage ba tangarɗa a Najeriya ya zama wajibi gwamnatin ta da filayen jirage wanda ma daga dalilan da jirgin Emirates ya daina sauka a Abuja. In ka dauko jirgin da ke dauka mutum ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku da hamsin ka kawo su Najeriya to kuma jirgin zai dauko mutum ɗari takwas misali kamar A380 ya kawo su shi ma irin daidai kusan man da zai sha kenan ya kawo saboda shi sabon jirgi ne yana sabon na'urorin da suke hana shan mai to kaga idan za su iya zuwa da kamar yanzu suna zuwa abijan da irin wannan jirgin an ba su iya zuwa najeriya don hila jiragen mu kanana ne ba sa iya dauka irin waɗannan jiragen ya fi musu sauki su ɗabi mutum ɗari takwas da hamsin su je su kai su abijan a cikin jirgi ɗaya tashi ɗaya da mu kuma su ɗauko mutum ɗari biyu da hamsin su kashe kuɗi daidai iri ɗaya su kawo su abuja amma idan aka yi miƙa ma masanu da shuni suka zo suka zuba kuɗin su suka gina manya-manyan filan jirage to irin waɗannan jiragen za su iya zuwa najeriya cikin sauki su su riba mu mu riba. shi me yasa wasu ƙasashen afirka suka sha gaban najeriya ne a lamuran zirga-zirgar jirage ga amsar da haji sirika ya bayar. mu mutum miliyan 180 ne gana ko miliyan 20 ko kano ba su kai ba fasinjojin da ke zuwa gana suna sauka suna tashi da ake ta magana gana gana din nan idan ka duba cikin yanar gizo za ka gano cewa duka duka ba su kai mutum 500 ba a yanzu allace da hilan jiragen namu suke a yanzu allace muna yin mutum miliyan 15 duk shekara idan aka kara su fadin filayen aka kawo wannan kamfanin kasa din nan ya zo ya fara zirga-zirga fasinjoji za su kai kashin miliyan 60 ko abin da ya faka saboda haka ba za su iya juya baya ba ga najeriya gashi eh, 'yan Najeriya Allah ya mu da tafe tafe. Kamfanin jiragen Najeriya wato Nigerian Airways ya dade da zama tarihi inda ministan ya ce kafa kamfani mallakar gwamnati zai kara taimakawa wajen bunƙasa lamuran sufurin jiragen saman a Najeriya. In za a tuna kwanakin baya ma ministan cikin gidan Najeriya Abdulrahman Dambazau ya ce za a horar da jami'an filayen jiragen don tunkarar duk wata barazanar ta'addanci. Tun da abin da ya faru na Amerika din na zuwa wanda ya faru a taki. Mu ma ya kamata ba washe ya ce in ge mun dan wanka ya kama wuta ka shafa wani ruwa. To ba za mu jira ba sai wani abu ya faru. Wani sabon yayi a Najeriya shine yadda jihohi kan kafa filayen jirage da yawancinsu in ka ɗebe bukatun zuwa tarukan ɗaurin aure da ta'aziyya sukan zama shiru. sai lokacin aikin hajji ko in gwamna ya shatar jirgi yayin dawowarsa daga tafiya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma bari mu koma kasar Ghana inda ake gudanar da zaben shugaban kasa. Baba Yakubu Makeri ya jiyo mana ra'ayoyin wasu masu kada kuri'a. sunana asiya muhammed da zuwa nan da yin na bai kai minti talatin ba don na cikin tsofaffi eh, na kai kamar karfe takwas da minti talatin na kai na amma oh, masha Allah ba wani da wani rigima an jera tsofaffi layin su daban da manya yara kuma layin su daban da manya kuma kowa dai yana tafiya ba wani rikici ciki matsaloli dai ban gani ba wallahi ban gani matsala ko ɗaya ba da matsalan da yake nan shida a ce wani kana tsaye wani zai ce maka kaban shin wa zaka voto ma shin ce ni yana cikin zuciya na ba baka yi ka tambaye wanda zan voto ma ce me she kusa kusa da ni abin da ka samu kenan ba wani matsala ba yan shi sunana abdul aziz Adamu ina ce wayansu mu mun zo mun layi ma sannan aka kira sallan asuwa mun kuma koma gida isa na kuma komo da ina cikin kiwon still yadda na gan layi na tafiyan nan na san maybe in 45 minutes time go na vote sunana Saddam Isa na zo cikin 7 am oh ina ina tafiya kyau kuma ina tafiya normal mutane sun zo an vote an wuce wasu kuma na cikin layi ba wani rigima ba wani tashi hankali abin na move yadda ya kamata kan masalan da aka samu shi dai ne wani ya zo ya kawo ID card shi ya shiga cikin layi a zo a duba ce ba wurin yake ba a tura shi wani wuri kuma sabo ya je yi layi kuma sabo kenan wannan dai ne masala da kenan amma ban da wanda ba kowane masala ana vote kuma yana zuwa correct sunana abdurrafiu abubakar na zo wajen kama wajen 730 da safe eh da komi dai na tafiya fine amma jazza akwai wani matsala dan kadan shine tana cikin layi a kawo wani a sa gaban ka shi so ya kawo tashi cikin dube-dube yan sanda sun make sure an hana wannan abu isa wannan abin da an zo an cire shi cikin isa an ka zo ka zo late ya fi dai ka zo an zo an sa ka ta baya so komi ya fine amma ka kawo wani ka sa gaban ka shi so ya kawo tashi hankali sunan ibrahim haidal to na zo eh, abin da 723 kuma an buga 8 ya wuce sanannen yanayi vote mun zo 723 duka ba shirya an kare ba muna cikin layi kuma ce mu zo layi 6 o'clock 7 o'clock mun yi vote mu wuce amma 7 ya buga ya wuce mutane ba fara vote ba. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan zaben kasar Ghana sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Shugabannin ma'aikatan tsaro da samar da bayanan sirri daga kasashe takwas na yankin Sahel da Sahara, mambobin kungiyar UFL sun fara gudanar da wani taro a jamhuriyar Nijar, yayin da kungiyar mai alhakin tattarawa da musayar bayanai a tsakanin waɗannan ƙasashen ke cika shekaru shida da kafuwa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma daga Yamai ya aiko mana da ƙarin bayani. Bitar ayyukan da kungiyar ta UFL mai cibiya a birnin Alje ta gudanar daga shekarar 2010 kawo yau a kasashen da suka hada da Mauritania, Burkina Faso, Chad, Algeria, Mali, Libya, Nishar da Najeriya wacce ta shigo sahu daga bisani na daga cikin abubuwan da wannan taro zai karkata a kansu da zumar tantance hanyoyin da za su ba da damar ɗaukan wasu ƙwararren matakan tunkarar matsalar ta'addancin da ke ci gaba da yaduwa dalili kenan da shugaban hukumar samar da bayanan ƙasar niger janar Lawan Shehu Kore ya buƙaci mahalartan wannan taro su dage don bullo da dabarun ƙarfafa ayyukan samar da bayanai na hakika waɗanda za a musanya a tsakanin ƙasashen wannan yanki. en matière d'échange de renseignements opérationnels et renforcer la coordination entre les pays membres. Shugaban kungiyar UFL mai barin gado buko da ƙari shugaban ma'aikatar samar da bayanan ƙasar Mauritania Kanal Mohammed Valmaif ya bayyana cewa yankuna da dama sun yi koyi da ayyukan wannan kungiya wacce ta yi fice wajen tattara bayanai da musanyarsu a tsakanin ƙasashe mambobinta. Saboda haka ya gargaɗi jami'an samar da bayanan kungiyar ta UFL cewa kada halin ƙarancin kayan aikin da ake fuskanta ya katse masa hanzari. comme un acteur de référence en matière d'analyse et d'appréciation objective de la question du terrorisme. Kasar Nijar ta fuskanci munanan hare-haren ta'addanci a shekarun baya-bayan nan galibi daga ƙasashe makwabta irin su Mali da Najeriya. lamarin da wasu 'yan kasar ke ɗora alhakin faruwarsa a kan raunin matakan har hada bayanai sai dai ministan cikin gida bazu muhammad na cewa maganar ta'addanci ta fice inda ake zato ta'addanci ba kasashen nan namu ma masu karamin karfi hamma manyan kasashe eh, yau masu ta'addanci suna amfani da salo ta yanda suke eh, goce musu kuma suka kasa da cimma irin matsalan da suka zo da ita kenan ba mamaki a ce eh, duk da yadda muke masanyan bayanai eh, a kasa cimma gurin na na a hana ta'addanci kwata-kwata amma babu shakkan cewa wannan efl ta yi aiki wanda ya yi tasiri kuma wanda ya sauwaka ma kasashen taron na kungiyar efl wanda shine na bakwai tun bayan kafuwarta a shekarar 2010 zai kammala a gobe alhamis 8 ga watan disamba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 10 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago idan dai masu saurari yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakonmu bashir ahmed dan asalin togo amma mazaunin birnin new york kuma a cikin shirinmu mun tsaya ne inda na tambaye shi inda suke samun cikin ɗin kuɗi da ya ce shi ne aikinsa kuma shi ne suke rarrabawa mutane ga kuma ansar da ya bamu um, su akwai kamfanin da ke yin wannan cekin yanzu kamar misalin uh, mutum ne ya bude kamfani da ka bude kamfani sai kana son wa'annan kamfanin su su yi ta maka cek da wayannan kamfanin su za su tambaye ka information ma'aikatan da kake da shi mm. da wayannan ma'aikatan ka su ka ba da su nanakin su su duka da abin da za ka yi ta biyan su awa to kowane bakwai kamar yanzu misalin kana son a zo a kawo maka cekin ka kamar rana yau ta yau haka to mm. ya kamata tun ran talata ko kuma laraba ya kamata ka yi kiran wannan kamfanin su za su yi wannan cekin sai su sa cikin envelope sai su kawo muku sai su kawo ma mu kamfanin wanda muke karkashin wanda muke eh. to shi ne daga nan mu kuma za mu dauka mu je mu raba ku je ku raba ma waɗannan eh, mutanen to aikin da kake yi kenan tun daga wannan lokaci har zuwa daga wannan lokaci har zuwa yau to idan na kare cekin sa'an nan sai akwai wani kamfani kuma su abincin karnuka suke saidawa eh. Eh, da kyanwa to su kuma sai zo kammala da wannan aikin kama ina yi wato aiki biyu kenan dai kake yi aiki biyu kenan nake yi eh. a lokaci guda kwarai ko ina fita gida da asuba karfe uku da rabi to wata ramban komawa sai bayan karfe bakwai ko takwas to amma me ya burge ka tun daga wannan lokaci har kawo yanzu ka ci gaba da zama har na tsawon wannan lokaci kuma aiki guda kake aiki ɗaya zuwa biyu eh to yanda abin da ya burge ni kaga dai biyan ba wai yana da kyau ba ne amma ya fi zaman banza hmm. don ba wani aiki ne na koyi a gida ba na yi makaranta amma karatun na ba wai nisa ya yi kwarai haka ba so saboda shi um, wanga aiki da nake yi naga ga kaman shi ya dace da ni a nan garin amma a kullum fata nake yadda zan yi koma gida don na je gida lafiya cikin shekara tun 2006 da na bar gida ban sake komawa ba sai bara da na je gida togo kenan Eh. iyalin suna can ne koko suna nan tare da kai ah, suna nan suna nan tare da ni eh matata da ah, suna nan da da akwai mutum da ya gida da shi kuma da yana niyan Allah ya yadda zan saka masa ita shi kuma takardansa in Allah ya ci da shi shi kuma sai ya zo to amma malam bashir ya koma gida ma kenan da zama ganin yadda aka saba da nan insha Allah ina niyya kwarai da gaske kwarai kwarai kwarai da gaske don nan ba garin ka zo ka zauna ba ne ba wai zai takura maka game da addinin ka ba sai dai ba ka son kai amma akwai stress akwai yawancin bacin rai ne kwarai kwarai da gaske me yasa tuna gashi an tsaya shekara da shekaru ana ana ana zaune kuma ana ta aiki kuma ana samun biyan bukata kuma ka ce ba kai karatu mai zurfi ba in ka koma gida kila ne ka samu airin aikin da kake samu nan eh na koma gida ba wai in na koma gida gida da ya fi nan in ka daure so hmm. dauriyan ne muka kasa yi gaskiya ta Allah don mutum da baka san da arzikinka yake ba hmm. na abin da muke samu illa ka biya bills ka biya kudin daki ka biya light bill ka biya duk abin da zai saura maka a bakwai a bakwai hmm. na samu wuri bin duka sanyan samu dubu ɗaya da ɗari biyu da dubu ɗaya da ɗari uku don shi aikin cekin ba wai albashi ne da ke nan ajiye da za a biya ka da kasan kaman kowane bakwai za ka samu ba a'a aikin da kai shi za a biya ka da shi in envelope goma ka raba in dala za a baka kowane envelope to kana da ten dollars kenan in ɗari ka in ɗarin ka raba to kana da dala ɗari kenan to ba wai albashi ne daga ƙarshen wata ga abin da za a baka ya haka da za a ce kaman kai ma ka san ko ka yi aiki ba ka yi aiki ba ga abin da za ka a'a abin da kai kaman kwamishina ne hmm. aikin da kai kwamishin da za a baka to amma in haka ne me ya daɗi har a kawo wannan lokacin ba koma gida ba tun waɗannan shekaru to wannan sai dai in gaya maka Allah kaɗai sani. To ashe wani hujjar da zan baka you know ban da wani hujjar da zan baka. Kayya yau ma kama kullum. Masu are lokaci ya muna dan kullum don haka a nan za mu tsaya amma jin bakon namu Bashir Lamiu Ahmed da kuma Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. da Madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa masu sauraro saboda karancin lokaci ba za mu samu damar karanto muku ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel ba sai a gafarce mu. Kafin mu yi sallama da ku ga nazir da takaitattun labarai. Masu zaɓe a ƙasar Ghana da ke Afirka ta yamma sun fita zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa. John Mahama da ke kan karagar mulki a yanzu na neman zama shugaban ƙasa karo na biyu, a inda yake takara da shugaban 'yan adawa Nana Akufo-Addo, wanda ya kwaɗa da ƙasa a zaɓen shekaru hudu da suka wuce. adadin mutanen da suka rasu a sakamakon girgizar ƙasar da ta afku a indonesia da safiyar yau laraba na ci gaba da ƙaruwa jami'an wurin sun ce kusan mutane 97 ne suka mutu da kuma ɗaruruwa da suka jikkata a fili jaya yankin da ke kusa da inda girgizar ƙasar ta afku wanda yake a ƙure arewacin tsibirin sumatra da ke indonesia garin marudu na ɗaya daga cikin garuruwan da girgizar ƙasar ta shafa sosai a nan kuma shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Vasco. Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma ga Usman da Maryam Bugaje da Safina ta sada da dangi da shirin yau da gobe.